Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke ban kwana da Ibrahim Idris na jihar Adamawan Najeriya da Abdulgafar Hussein da ke jihar Ashantin kasar Ghana dukkansu masu ba da horo a fannin kere-keren kayayyakin fata. Dan Allah ya jarabce ka da na ƙasa, to kar ka ji wani ɗasi ko wani sasawa a zuciyarka cewa Ubangiji baya son ka nema kaka. To ka sani fa ya fi son ka nema ya maka haka. Don wallahi bana mantawa a dalilin wannan sana'a inda na je wanda ina tabbatar da cewa idan da kafata ba zan je wannan gurin ba wannan ya gani yana ya zo kan social media yana kira ni ya ce takalmi kaza yake so karbin jin sai kaya yanzu mai aiki To idan ba a manta ba a makon jiya an ji irin gudunmuwar da bakin shirin ke bayarwa a yunkurin samar da aikin yi ga nakasassu har ma da waɗanda ba nakasassun ba a Ghana da Najeriya. abin da ke fayyace irin basira da girman matsayin da Allah ya yi wa masu bukata ta musamman a sahun al'umma. A yau, Master Trainer Ibrahim Idris, wanda shi ne jagoran ƙungiyar guragun jihar Adamawa, ya tunatar da hukumomi da takwarorinsa na ƙasassu kan nauyin da ya rataya a wuyan kowanne a fafutukar saka wannan rukuni na al'umma cikin kyaukyawan yanayin rayuwa. Ya kuma fara da zayyana irin ƙalubalen da ya fama da su a baya. um, ba na mantawa akwai lokacin da aka ce wata jam'iyya za ta yi takalma saboda za a fita set ana sa eh, hula na jam'iyya eh, riga na jam'iyya sai aka kawo shawara ya kamata a nemi takalmi ma na jam'iyya hmm. to na taɓa bugo takalmi na nima in nemi wannan kwangila na kai sai aka shiga da aka je ana kan mitin ne ma amma da aka kawo takalmi na sai gaba ɗaya aka watsar da kowane takalmi sai aka ɗauki nawa za a yi an ce an bada oda a fitar da gidan a kawo mini daga baya sai na ji abun an ɗauki takalmi an kai kasuwa ana ta neman waye zai iya yin wannan takalmi daga karshe dai ina gaya maka wannan aikin ban same shi ba an kai shi jos ne aka je ana buga su a can jos wanda ba su kai nawa inganci ba daga baya suka dawo suna ta complain cewa ai wannan takalmin ba yanda aka kawo shi farko ne aka je aka yi su ba hmm. to wannan abun kaga na dan samu kalubale wanda a wancan lokacin har ina tunanin lallai wanda nake tare da su nake koya musu aiki da kuma wanda muke aikin tare ina gaya musu to akwai alkhairin da nake tunani zai shigo mana hmm. kwangila na takalma in Allah yadda mafi yawancin mu wani zai samu abun da zai ya ajiye ko da wani lokaci zai gani in na samu wannan kwangila to kaga wannan za a iya cewa saboda na ƙasa da ubangiji yamin ne sa suka yi haka saboda kar su kami ni arziki mm, to yanzu wani kira kake da shi ko shawara da yan uwanku masu bukata ta musamman ina so dukkan wasu al'umman Najeriya ko duniya ba ke su sani na ƙasa ba kasawa ba ne idan Allah ya yi to idan Allah ya jarabce ka da na ƙasa mm. to kar ka ji wani ɗas ko wani kasawa a zuciyarka cewar ubangiji baya son ka nema kaka mm. don wallahi a dalilin wannan sana'a inda na je wanda ina tabbatar da cewa idan da kafata ba zan je wannan gurin ba saboda na shiga eh, fadan masu martaba fili daban-daban akan kai ni akan keke na a tura ni in je in gaisuwa a matsayina na malamin da aka turo ni garin in koya wa matasan su sana'a mm. wanda da na tunanin inda lafiya na ne ba zan iya samun ganin wannan mutumin ba mm. kuma wannan darajar sana'a da nayi ne kai ni wannan guri mm. to ina zaburar da yan uwanmu na kasassu ko masu bukata ta musamman su yunkura su shigo kungiya na masu bukata ta musamman akwai sana'o'i daban-daban daban da ake koyarwa a kada su zauna su ga don Allah jarfe shi da na kasashe sai dai a bi kororo kororo titi titi ana roko har a zo ana zubar da mutunci to su kuma gwamnati da kuma su hannu da shuni wani kira za ka yi gare su ina kira eh, ga gwamnati don Allah don annabi ta mai da hankali a nan eh, ma'aikata tamu ta masu bukata ta musamman a inganta mana shi a mayar mana da shi kamar babban kamfani ne mai zaman kanta da za a yi rika buga sana'o'i daban-daban a ringa fitarwa domin a samo ma mutanenmu sana'o'i da za su dogara da kansu domin su kaucewa barace-barace na biyu domin a samo ƙarin tattalin arziki ma mutanen adamawa eh, na uku domin a rage wa matasa mu masu lafiya da waɗanda suke sace-sacen nan sana'o'in da za su dogara da kansu to ina jawo hankalin gwamnati hmm. ya kamata duk wani abun da za a yi a ringa tunawa da mutane mu muna da masa trainer daban-daban sannan 'yan kasuwa da masu hannu da shuni muna ƙara roƙonsu don allah ringa zuwa suna ba mu kwangila musamman irin takalma irin domat na makafi ko kujeru ko wasu abubuwa da muke yi da hannunmu To haka shi ma Abdulgafar Hussein mai ƙere-ƙeren takalman fata kuma ɗan wasan ƙwallon kwando na guragu ya gargaɗi takwarorinsa a kan muhimmancin sana'a, domin tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke nisantar da mutum da bara. ɗabi'ar da a ƙasashe masu tasowa masu mutuwar zuciya ke mayar da ita sana'a cin zarafin da wasu mutane ke yi wa masu bukata ta musamman a ghana na damun ƙungiyoyin irin waɗannan mutane dalili kenan suka dukufa da gwagwarmaya don ganin gwamnatin ƙasar ta kafa dokar da za ta taimaka a kawo ƙarshen wannan al'amari mai kama da nuna kyama. kana tafiya wani na kallon ka ya san sunanka amma zai doki sunan ciwon ka ne ya kira ka da shi ana ya ce ma gurgu yan waye mu suna ba mu complain dewa game ga mutane amma akwai wani abin ganga da mu muke yi yanzu haka muna son a pass muna wani law in dai parliament suka pass wannan law to suna mu gurgu ya kare sai dai ka kira mu da sunan mu don ka kira mu da su gurgu za kai ka court ka je ka ansa ka fadi abin da ya sa wani shawara za ka bai masu fama da nakasa kansu kuma su yi kokari su yi dogaro da kai kamar yadda ka sa abubuwa biyu a gabanka a rayuwa ga sana'a sa'annan kuma ga kwallon kwando na guragu eh to abin da zan gaya ma yan waye na guragu wallahi sun matallahi bara ba aiki bane in kana bara kamar zuciyanka ne ya mutu sai sa ina roƙon saboda Allah da annabi su barbara su nemi sana'a kadan kadan baka sauri in kana sauri baka samu amma kadan kadan ka samu da ikon Allah wani guda biyun da nake samu nake da shi nake ci abinci takalmin kenan ko eh saboda wannan ya gani yana ya zo kan social media na ya kira ni ya ce takalmin kaza yake so karbin jin sai kaya yanzu mai aiki in na fahimta kana kuma amfani da eh, shafi irin na facebook haka kana aiwatar da harkokinka wanda ke bar kake samun kuɗin shiga na yau da kullum iye ina yi wannan kuma duka shi sa ni rokona ne da nake jama'a wanda ya gan abin gana duka kan wannan shafin duka ya yi kokari ya kira ni nan na duka na kai to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin bakinmu da wakilan muryar Amurka Salisu Garba a Adamawa da Hamza Adam a Kumasi, sai producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ba za ta sawa ba, bai na kasa ta shi kai ilimi.